amma ba adu fa ina asakal hadithi kalamullah wa khairar huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhdasatu ha fa ina kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata uku ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi shine 28 ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta da dacewa bisa daidai mu karanci daidai mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da daidai idan ba manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne a aya ta 142 haka ne za a tashi aya ta 143 Allah ya datar da mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثى الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آه الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, "Samaniyata azwaj nau'uka har guda takwas, min abba'nis nayin daga ɓangaren tumaki akwai nau'uka guda biyu wa minal ma'azif na yin daga ɓangaren awaki ma akwai nau'uka guda biyu kul a zakarai ne harrama amil unsayayin ka ce da su shin mazaje ne guda biyu daga cikin abin da aka ambata ya haramta ko kuma mataye guda biyu ne cikin abin da ya ambata amma shtamalat alaihi arhamul unsayayin ko kuwa ya haramta abinda mahaifan guda biyun mata ya kunsa nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari bisa ilimi in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke faɗa wa minal iblis nai haka kuma daga cikin nau'uka wato daga cikin jinsin raƙuma akwai nau'uka biyu wa min albakar isnayin daga cikin jinsin shanu shi ma akwai nau'uka biyu ƙul a zakarai ne harrama amil unsayayi ka ce da su shin mazaje guda biyu ne cikin abin da aka ambata ya haramta ko ko ya guda biyu cikinsu an mashtamalat alaihi arhamul unsayayin ko kuma abinda cikunan guda biyun suka kunsa wato mahaifansu An kuntum shuhada a idwasakumullahu bihada ko ko kun kasance halartattu ne kuna nan a yayin da ubangiji ya muku wasici da wannan abin da kuke faɗa faman lamun mimman maniftara, ala allahi kadiba to ai babu wanda ya fi yawan zalunci ya cuci kansa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah liyudillan nasa bi ghairi ilm yayi hakan don ya batar da mutane ba tare da sani ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah kuwa tabbas baya shiryar da mutane azzalumai idan ba ta ba muna cikin siyaki na imtinanin ubangiji ga bayinsa akan ni'imomin da ya musu na dabbobi da suke ci suke hawa da kuma kayan amfanin gona domin amfanin kansu da dabbobinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa lazi an sha a jannatin ma'arushat Allah shine wanda ya samar wa mutane gonaki sannan ya ce kuma wa minal an'ami hamulatan wa farsha ya samar musu dabbobi to daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa bayi a cikin siyakin wannan don ya tabbatar musu da tauhidin rububiyya na cewa ayyukan nan duka ayyuka ne nasa shi kadai tunda shi ya ta wajen aikata su da samar da su to kuma shi ya kamata ya ta wajen cancantar bauta tabbatar da wannan da ikirarin tauhidin rububiyya wanda dukkan ku kun yarda da shi shi zai tabbatar muku da wato ikirari akan tauhidul uluhiyya shi ne Allah yace, samaniyata azwaj wato azwaj nau'uka har guda takwas ishkalin da yake nan a wurin malaman larabci shine me yasa Allah ya ce samaniyata aka bar shi mansu shin an yi nasabansa ne saboda wato abin da yake bayansa ko kuma an yi nasabansa ne yana zaman kansa da wani takadiri na yanzu sai a ce uzkuru samaniyata azwajin mimma an'ama alaikum min al'an'am ko kuma a'a yana da alaka da abin da aka faɗa a baya in yana da alaka da abin da aka faɗa a baya wanne ne abin da aka faɗa a baya waɗansu malamai suka ce ana ƙaddara masa nasaba ne saboda maf'uliya saboda a can baya Allah ya ce wa huwa an ansha'a to kama annahu ansha'a jannatin ma'rushat fakadhalika ansha'a samaniyata azwaj ko kuma a ƙaddara masa maf'uliyan amma ba daga ansha'a ba sai ka haɗa shi da kulu bayan ya ce wa minal an'ami hamulatan wa farsha sai ce kulu min mimma razaqakum to sai ya zama kulu samaniyata azwaj ku ci min ma razaqakum menene ma razaqakum sai ya zama samaniyata azwaj min ma razaqakum min al'an'am ko kuma ka ce wato duk ba wannan bane da yace wa min al'an'ami hamulatan ayyace sai bar shi mansub to sai zama wannan samaniyatan wato shi kuma badal ne na hamulatan wa min al'an'ami hamulatan ta azwaj wa farshen ta azwaj an fahimta sai Allah ya ce min ad-da'ni thnayn abinda Allah yake gaya mana anan shine Allah ya samar wa mutane saboda jin daɗin su dabbobi na gida bahimatul an'am Allah ya samar musu da nau'uka har guda takwas dukkansu wannan domin mutane wato Allah ya sakkare musu ne domin su ji daɗinsu ya sassare musu ne min minha wa minha tarkabu su ci kuma su hau to shine Allah ya ce azwaj azwaj jam'i ne na azzauj azzauj shine annaw' amma min mimma fihi sinfan wanda yake da abu guda biyu sai a ce ɗaya zauj ɗaya zauj to an fi amfani da shi akan jinsin abin da yake da namiji da mace shi yasa wato da namiji da mace kowa zauji in ɗayan ne shi yasa a asalin larabci na ƙur'ani ba a ce zaujun da zaujatun dukansu kowa zauci ne na ɗan uwansa shi yasa Allah ya ce azwaj kaga sai zama yayi jam'in sa akan akan muzakkar shi yasa Allah ya ce ya adam muskun anta wawa wa zaujuka bai ce wa zawjatuka ba saboda asalin larabci zauci mace ma zauji ne namiji ma zauji min ad-da'ni daga cikin jinsin halittar ad-da'n yana wakiltar tumaki ne amma mu a Hausa ana ce tumaki duk da cewa a larabcin an ce ad ya hada da namijin da matan kagan an ce tumaki mu kuma matan ne mazan su ne raguna to da Allah ya ce abda'an isnan daga cikin nau'ukan tumaki akwai guda biyu shine wanda kenan da mace da namiji to shine sai suka ce mace da namijin wanne ne abba'an shin ismu jam'in ne la mufrada lahu min lafzihi ko kuma jam'i ne na wani abu wanda akwai mufradinsa wasu suka ce abba'an jam'i ne na abba'in shine guda ɗaya macen kuma abba'ina jam'inta shine abbawa'in amma an ce abba'an sai hada su duka wasu kuma suka ce abba'an yana zaman kansa ne jam'i ne dama babu mufrad daga cikinsa ba bain shine mufrad ɗinsa ba kamar yadda ake ce al-ibil kaga bai da mufrad min lafzihi to shi ma sai ka ce wato yana zaman wato bangaren tumaki mazan su da matan su wanda mufrad ɗinsa shine al-kabshu namiji an gane macen kuma fa ashatu mace an gane ko to sai a ce jam'insa in an hada su hadda awaki duk sai a ce alghanam amma bangaren tumaki zalla sai a ce abda'an a takaice dai Allah yana magana akan raguna da tumaki ai kun san su ko isnan guda biyu ne ko akwai rago akwai tinkiya wa min al daga bangaren awaki shi ma ithnaini ya halicci kala biyu kala biyu nan shine wanne da attaisu da al'ana da da me da da wato da attais shine taure ko ita kuma mace fa akuya to shine Allah ya ya halicci shi ma bangare guda biyu daga cikin al-ma'ad al-ma'ad din ita ce kiraar jumhur amma akwai qira'ar su ibnu amir da qira'ar ibnu kathir suna karanta al-ma'ad da fatahan ain amma duk ma'ana ɗaya ce amma larabci da ya fi yawa rinjaye shine bi iskanil ayin ka yanzu Allah ya gaya mana abubuwa hudu a cikin guda biyu ya ce abba'an guda biyu alma'asa biyu ya zama su nawa so hudu to a cikin hudun nan shine Allah ce kul ɗayin guda biyu mazan cikin guda hudun ne Allah ya haramta Amin amil unsayaini ko guda biyun cikin hudun mata shine Allah ya haramta kun gane magana don haka a zakare min ma zukira min al asnafil arba'a ko kuma al unsayaini mimma zukira min al asnafil arba'a saboda biyu aka faɗa amma yana kunshe da kowanne yana da biyu kaga zama hudu amma shtamalat alaihi arhamul unsayaini bimana amma tawatu arhamul unsayaini min az-zukuri wal inasi ma'an cewa ko dai Allah ya haramta muku mazan zalla ko Allah ya haramta muku matan zalla ko kuma Allah ya haramta muku dukan shine ishtamalat alaihi arhamul unsayin saboda duk mace idan ta haifi ɗa takan haifi ko dai azzakara ko al'unsa ko ta haifi namiji ko mace to da yace azzakaraini ko kuma al'unsayaini in aka ce ishtamalat an haɗa duka biyu kenan to menene wannan ayar take magana ne ayar tana cewa ne kun haramta wa kanku abinda Allah bai haramta muku ba sun raba waɗansu suka ce waɗannan khalisatul lidukurina wa muharramun ala azwajina halal ne ga mazanmu haram ne ga matanmu sannan kuma wa an'aman hurrimat buhuruha waɗansu kuma sun haramta kar a hau waɗansu kuma wato sun haramta wa kansu karkasiran ladina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah sun haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu to shine Allah yake tambayan su anan wannan haramta wanda suka yi cikin abinda Allah ne ya halitta shin Allah ne ya sa su idan Allah ne ya sa su sai aka ce a tambaye su in Allah da ya hana su nan maza ya haramta musu kasu ci ko mata ya haramta musu kassuci ko duka an fahimta nabbi uni bi ilmin ku bani labari bisa ilimi ba na zato ba saboda can Allah ya ce ba komi suke ginawa ba inhum illa ya husun ƙarya suke yi sai kuma advan shine Allah ya ce baya son advan su faɗa bisa ilimi a aya ta biyu kuma Allah ya ci gaba ne sai sake faɗan ɓangare guda hudu cikin guda biyu wa minal iblis snail ai an sha'a minan Ibilis snail Allah ya halitta muku ya kuma sakkare muku ya kuma ba ku dama ya halatta muku ku ci daga nau'in jinsin raƙuma ya halatta muku iri biyu mazansu da matansu menene namijin wato guda ɗaya mufrad ɗin daga al'ibil shine aljamal macen fa annaka to shine ithnain wa min albaqar daga bangaren shanu ma ithnain shi ma guda biyu guda biyun shine albaqaratu macen da kuma as-sauru namiji sake to wanne ne ɗaya wanda Allah ya haramta muku a zakarai ne wannan istifham ne inkari shin yanzu za ku ce Allah ya haramta muku mazajen cikin guda biyun ne wanne ne cikin guda biyun shine a cikin raƙuma ya ce akwai guda biyu sai ka ɗauki ɗaya shine namijin a cikin shanu ya ce akwai biyu sai ka ɗauki ɗaya shine namijin shine a zakarai ne guda biyu amil yayin ko kuma matan biyu shine matar cikin raƙuma ko kuma matar cikin shanu shine shine shine ma'anar amil unsayayin amma shtamalat alaihi arhamul yayin ko kuma duka wanda shine abinda mahaifansu ya kunsa su wato matan tunda mazan ne maza ba sa haihuwa sai dai mata to a cikin mahaifar macin daga cikin dabbobin ko dai ta ɗauki cikin mace ko ta ɗauki namiji ko ta ɗauki duka biyun in za ta haifi tagwaye an fahimta wanne ne wanda Allah ya haramta muku shine Allah ya ce am kuntum shuhada a idh wasakumullahu bihadha galibin malaman tafsiri suna ce wannan am din tana zaman idrab ne bi ma'ana bal kuntum shuhada amma wannan fihi nazar wannan amdin istifhami ne inkari kamar yadda aka fara a baya galibin malaman tafsiri duwaka suka ce ya kamata ya zama yadda aka fara faɗa a baya aka ce kul azzakare ni duk wannan tambaya ne har yanzu ka tambaye su amma tambaya ta inkari nan ma sai ce am kuntum shuhada kuna nan ne lokacin da Allah ne ya ce muku ku haramta yana daidai da kul Allahu azina lakum Allah ne ba ku izini ya ce ku faɗi wannan magana an fahimci wannan an kuntum shuhada a idh wasakumullahu bihada Allah ne ya muku wannan wasicin kuma kuna iya tuna lokacin da Allah ya muku shine Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ai la ahada azlam wannan istifham ne inkari ta'ajjubi kuma takriri abun mamaki ne a ce mutum ya kirkiro wato ya gina wa Allah ya yi ƙarya kuma ya jingina wa Allah sannan kuma abun mummunan inkari sannan kuma haka kuma yana isbati ne cewa la ahada azlamu babu mutumin da yafi cutar kansa sama da wanda ya tashi yin ƙarya sai bai yi wa wani ba sai yi wa Allah an gane ko kamar yadda eh, ibnu kasir yake cewa in kaga istifhami akan wani abu inkari kuma sai ya zo amma takariri ne to ya fi nisantawa wajen tabbatar da inkarin maganar saboda in ya zo a siyakin tambaya ya fi tabbatarwa sama da a ce la ahada azlamu ya zo da sigan khabariya amma in yi nafayinsa ta hanyar tambaya shine wai in za ka iya nemowa ka samu wanda za a ce ya fi wani cuta wani cutar kansa la'a ahada azulamu li nafsihi ai hal yumkin an tajida ahadan zalama nafsahu ashadda mimman iftara ala Allah kadiban ka je kai bincike in zaka samu wanda ya fi iya cutar kansa sama da wanda ya karya jingina wa Allah an gane ma'anar wannan liyudillan nasa bi ghairi ilm kuma ya zama yayi hakan wannan lamun ta'aliliya ce yayi hakan ne kawai don ya fitar da mutane ba tare da wani abu na sani ba inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lallai Allah baya shirye da mutane a zalumai mu je gaba قل لا أجد فيما أولي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو دما مسفوحا أو لحم من نعم أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وبنجي يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما ka ce da su ni dai ba wani abin da nake samu a cikin abin da aka mini wahayi muharraman wani abu da za a ce abun haramtawa ne ala ta'imin ya ta'amuhu ala ta'imin ya ta'amuhu wanda aka haramta akan wani mai ci don ya ci illa an yakuna maitatan sai dai in wannan abun ya zama mushe ne audaman masfuhan ko kuma ya zama jini ne wanda yake kwarara aw lahma khinzir ko kuma ya zamo naman alade ne fa innahu rijis domin shi kan wannan kazanta ne aw fiskan uhilla li ghairi llahi bi ko kuma wannan aw din bi ma'ana bal ne shine wannan shine da ma'anar idrabi wato fasikanci ne irin na wanda aka aka yi yekuwan ambaton sunan wani Allah a kai famanit turra gaira barin to duk wanda ya shiga cikin halin matsi amma ba tare da kasancewarsa mai wato neman yin laifi ba wala adin ba kuma mai neman wuce gona da iri ba fa inna rabbaka gafurur rahim to lalle ubangijinka game da irinsa mai gafara ne kuma mai jin ƙai. ubangiji maɗaukakin sarki saboda yin inkari da yin raddi akan mutanen da haramu ma razaqahumullah sun haramta wa kansu abinda Allah ya haramta sun haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu sai Allah ce ka gaya musu ni kan la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'i ba wani abin da nake samu cikin abin da aka mini wahayi wani abinci da za a haramta sai dai abubuwan da aka lissafa guda hudu maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa inna sai kuma uhilla li ghairi llahi bi abinda aka yanka da sunan wani Allah waɗannan abubuwa da aka ce su ne Allah ya haramta a cikin wannan ayar ya jawo saɓanin malaman tafsiri akan nazamin fassarar wannan ayar cewa aka yi ka ce ba wani abin da na samu a cikin abin da aka mini wahayi sai abin da aka ambata guda hudu to shine waɗansu suka ce nazamin ayar shine fa in kuntum haramtum ala anfusikum hadhihi al-asnaf min al-an'am fa inni la uharrimuha ala nafsi li'anni la ajidu ma uhiya ilayya muharraman illa hadhihi al-madhkura sai ya zama wannan illa sai zama istisna'un ne kafe ba muttasil ba sai ya zama ba fi ma ilayya ɗin ba sai ya zama a'a waɗannan abubuwan da kuka kuka haramta wa kanku wato ni ba zan haramta komi a kaina daga cikinsu ba dukansu halal ne amma ga wani abin da zan haramta shine eh, eh, illa an mai baitatan audama masu wani sai zama wannan illa mun kafe. ne kaman innal kaman kaman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wannan illa alladhina amanu din ba muttasil bane saboda ba an ciro shi ne daga thumma radadnahu asfala safilin ba an fahimta to fasara ta biyu ita ce da yace qul la ajidu fima uhiya muharram fima uhiya ilayya muharraman sai zama anarsa shine qul a ajidu fi ma ilayya mimma qad mimma qad wahyuhu ilayya ba wani abin da aka haramta mun cikin abin da na riga na karɓa na wahayi saboda wannan surar makkiya ce to amma wani abun yana iya zuwa daga baya kamar yadda na suratul ma'ida ta ƙara waɗansu abubuwan saboda a suratul ma'ida Allah ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma li lahi bihi sai Allah ya kara da al munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakaitum wama dhubiha 'ala nusubi wa an tasaksimu bil azlam waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa guda bakwai a cikin suratul ma'ida ai ba ta cikin wanda ya faɗa anan to sai ya zama ya zama ma'anar wannan ayar shine babu wani abin da Allah madaukakin sarki ya sa ya zamo haramun a gare ni sai dai abinda aka riga aka gama mun wahayinsa a yanzu amma wani abun daban yana iya zuwa nan gaba ana fahimta sai zama babu iskali tsakanin wannan da kuma waɗansu ayoyin ko hadisai waɗanda suka zo da haramcin wasu abun daban wanda ba a faɗa a nan ba fassara ta uku ita ce fassarar waɗanda suka ɗauki wannan a matsayin adatul hasr babu wani abin da Allah ya haramta in ban da waɗannan saboda wannan ayar bi ma'ana la ajidu fi ma uhiya ilayya albatta min jami'i asnafil mata'imi illa hadhihi almadhkura babu wani abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mini in banda wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan aya ana fahimta ko waɗannan fassarori guda uku wata fassara ce wadda ta fi sauƙi wajen karɓar tafsirin wannan aya fassara ta farko tana da sauki wajen karɓarta ta hanyar ka ce wannan ayar ta fara ne sauran ayoyi kamar na suratul ma'ida da waɗanda suka zo a gaba wanda suka ambaci wani abun da aka haramta ba wannan ba sai ya zama su kuma sun ƙara bayani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yakan iya sauko da wani abu daga baya sai ya zo ya sauko da ƙarin bayanin da zai ɗora a kan wancan kamar yadda muka sani cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya yi saukar da hukuncin haramcin giya ala marahil marhala hawa hawa an fara haramta wato wani an fara ambaton cewa da sha da barin sha duka akwai amfani amma sha ɗin ya fi muni daga baya ta zo ce kar a sha in za a yi sallah daga baya kuma aka haramta gaba daya to sai zama wannan ayar tana cewa la ajidu fi ma uhiya ilayya ila haddil an zuwa yanzu babu wani abun da aka haramta mini sai waɗannan amma a can gaba kuma ana iya haramta wani to amma waccan fassarar da ta ce yana nuna adatul hasr ne cewa la ajidu fi ma uhiya ilayya albatta illa hadhihi al-asnaf al-madhkura to sai ya zama akwai iskali iskalin shine abubuwan da Allah ya haramta wanda ba ta cikin wannan surar su kuma ya za mu yi da su idan ya zamana da Allah maɗaukakin sarki a wasu surori ya ce inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir waɗannan su ne iyakan abin da Allah ya haramta muku to wanda Allah bai faɗa a nan ba shi kuma shi ya zama halal kenan da wannan dalilin ne Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa an ruwaito daga gare su cewa wannan ayar suna amfani da ita a gundarinta yadda take a zahirinta cewa duk wani abin da ka sani cewa wanda ake ci halal ne in ban da wanda yake cikin wannan ayar duk wani abin da ka san adam zai ci in baya cikin wannan ayar to wannan abun ba haram bane saboda wannan ayar ta ce la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ba wani abin da zan samu cikin abin da aka mini wahayi haram sai waɗannan abubuwan wannan ra'ayin na wato wanda aka ruwaito daga abdullahi bin abbas da aisha allah ya ƙara yarda a gare ta an ruwaito ta kuma daga imamu malik ibn anas allah ya ƙara rahama a gare shi duk da cewa akwai maganganu biyu da aka ruwaito daga wurin imamu malik akan wasu abubuwan shin ana iya haramta su banda na cikin wannan ayar in banda na cikin wannan ayar misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi cewa ya haramta kada a ci kullu zinabin min as-siba da kuma kullu zi mihlabin min at dukkan abubuwa na namun daji waɗanda ake iya farautarsu waɗanda suke yin farauta da faratunsu annabi sallallahu alaihi wa ya ce kar a ci kamar mai kenan damisa tana ciki zaki yana ciki da sauransu sannan kullu zi mihlabin min at dukkan nau'i na tsuntsaye waɗanda su kuma suke da wato fi a'a dabbobin da suke da fika nake nufi dabbobin da suke da fika sannan kuma kullu bi mikhlabin min at dukkan tsuntsaye su kuma waɗanda suke da wato faratun su kuma suke yin suke yin farauta da su kamar me kenan kamar shirwa da shahu to shin waɗannan su ma haramun ne gashi kuma wannan ayar ta ce la ajidu kuma ba a ambace su ba shine aka samu fatawa biyu daga wurin imamu malik kamar yadda imamu qurtubi ya ce fatawarsa da take cikin almuwatsa tana nuna cewa su ma haramun ne kamar yadda a cikin muwatsa ya ruwaito wannan hadisin na abu sa'alabat kushani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta waɗannan abubuwa guda biyu sannan shi imamu malik bayan ya ruwaito wannan hadisin sai ce wa huwal amru indana wannan a wurin mu shine fatawar mu cewa waɗannan abun ma haramun ne ya hada tare da wannan ayar kenan amma a cikin mudawwana sai aka samu kuma an tambaye shi ya ce su waɗancan makaruhi ne ba haramun bane sai ya ce wannan ayar ya ɗauki fatawar Aisha da kuma Abdullahi bin Abbas kenan cewa wannan ayar ta ce babu wani abu haram in banda wanda aka faɗa to duk abin da hadisi ya faɗa yace haram sai a ɗauke su ya aska ce an hana sai a ɗauke su a matsayin annayu wato eh, allabi ya dullo ala karahati Tanzi, yana hanawa ne baka ruhi ba yana hanawa akan haram ba wannan ayar ita ce ta kawo na haram to amma da magana al-Imam al-Qurtubi da maganar waɗansu malamai da suka biyo baya sun nuna cewa ra'ayin Imam Malik na cikin muwatta shine wanda yafi karfi sama da abin da aka ruwaito a cikin al-Mudawwana saboda muwatta littafi ne wanda shi da kansa ya rubuta kuma ya faɗi ra'ayoyinsa amma mudawwana tambayoyi aka masa ba shine ya rubuta ba riwaya ce ta almajirin almajirinsa sahnun daga almajirinsa ibnul qasim wannan sai nuna maganar da ya rubuta ta fi karfi sannan maganar da ya rubuta a cikin muwatta ya rubuta ne a cikin littafin da imamu shafi'i ya ce la a'lamu tahta adimi sama'i kitaban asahha min muwatta malik ya ce ba na ban san wani littafi ba da ya fi inganci a duniya sama da muwatta malik to kaga ba za ka haɗa shi da littafin mudawwana wanda ba shi ya rubuta da kansa ba ka sai suka ce kuma shi da kansa ya ce wa huwal amru indana ta yi na cikin dawana an tambaye shi sai ya faɗa istakarra alaihi al'amru min qabl thumma ba'da zalika tagayyara fatawahu ila ma athbatahu fi muwatta an gane to shine Allah madaukakin sarki ya ce amma duk wanda ya zama ya shiga cikin hali na matsatsi amma ba tare da nufin yayi sabo ba kuma ba tare da nufin yayi ta'addanci ba wane ne mai sabo wane ne mai ta'addanci mai shi ne wanda tun farko kasdan zai nemi ya ci mushe ba tare da lalura ba mai ta'addanci shi ne wanda ya halatta ya ci mushe a wani lokaci amma bayan halaccin ya kau sai ya ci gaba da ci wannan ne raira baghin na biyu ne wala'ad ya halatta wa mutum in yana cikin matsi da halin lalura yana jin tsoron zai mutu to zai iya cin mushe abinda ba a yanka ba da sunan Allah amma da ya ɗiba yana tunanin cewa daga nan har zuwa wani lokaci ba zai samu ba sai ya rike a matsayin guziri daga baya sai ya samu na halal wanda shi kuma an yanka ko abincin da ma ba nama a ciki sai ya tsebo wannan sauran naman wanda ya gasa sai ya zuba a cikin abincin sai ce ba zai ci miya ba nama ba kaga wanda ya zama wala'adin kenan kaga ya wuce gona da iri ya halatta masa ne halin lalura ad kuma tuqaddaru bi qadariha ana kaddara lalura ne a lokacin ta in lokacin ya wuce to lalurar mata kau to shine Allah ya ce fa inna rabbaka ghafurur rahim in mutum ya cika sharuɗa biyun nan ya zama ya ci mushe ba don neman laifi ba ko ya ci mushe kuma bai wuce gona da iri wajen iya abin da aka halatta masa ba to nan kan ubangiji madaukakin sarki ya yafe masa na'am وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وبنجي يجي أكم وطن suka yi yahudanci mun haramta musu dukkan nau'uka na dabbobi masu faratu wa min albakari wal ghanam daga cikin jinsin shanu da kuma tumaki haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu su illa ma hamalat buhuruhuma sai dai abinda su ya ɗauka na kitsen awil hawaya ko kuma abin da yake ya tattare hanji na kitse aw makhtalafa bi azm ko kuma kitsen da ya hadu da kashi zalika jazainahum bi baghihim wannan shine abin da muka saka musu da shi sakamakon laifinsu wa inna lasadiqun ubangiji yace mu kuma mu ne masu gaskiya fa in kazzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a idan suka ƙaryata ka akan duk abin da aka ambata a baya to ka ce lallai ubangijinku shine ma'abocin rahama ga mamiya, rahama yalwatacciya wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin kuma azabar Allah ba a mai da ita ga barin mutane masu laifi ubangiji ya ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhi alladina hadu su sune yahudawa ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa bayan abin da aka ambata na waɗanda mutanen nan suka haramta wa kansu su mushrikai Allah a ayar da ta wuce kuma ya ce babu wani abin da shi Allah ya haramta cikin abin da su suke haramta wa kansu sai Allah ya ce daga cikin irin abin da shi ya haramta a baya ya taɓa haramta wa yahudawa nau'uka irin wanda ya ambata yanzu wato kenan abinda Allah ya haramta shine haram abinda Allah bai haramta ba kuma ba zai taba zama haram ba ko da wani ya haramta su sun haramta wa kansu sun haramta wa kansu abinda Allah ya halatta musu shine Allah yake cewa Allah baya haramtawa sai abin da ya ga dama daga cikin abin da ya ga dama shine ya ya taba haramtawa yahuda waɗannan abuwa na farko shine kullu zai kullu zai zufur malamai suna da tafsiri guda uku a kansa kamar yadda ibn al ya faɗa cikin zadul masir fassara ta farko ita ce wato abin abinda ake ce zuzufur daga cikin dabbobi shine wato ma laisa bi munfarijil asabi'i min dawa duk dabbar da yatsunta suke haɗe da juna ba su rabu ba wannan ya haɗa da kamar raƙumi ai kafarsa a haɗe take bai da kofaton da ya raba ya tsaga kamar yadda tumaki suke sannan kuma kamar agwagwa ai kun san ita ma yatsunta sun manne da juna to irin duk waɗannan shine ma'anan kulla zufur Allah ya haramta musu kasu ci wannan waɗansu kuma suka ce kulla zufur ana nufi al'ibilu khasa kawai raƙuma ne aka haramta musu amma Allah ya yi ta'abiri a kai da zufur waɗansu kuma suka ce kulla zufur ɗin nan shine wato wato kullu zai minar dawa duk abin da yake da wato ƙofato kowane iri ne ya haɗa hadda alganam da albakar to amma wannan maganar ita ta fi rauni daga ciki saboda in ka ce hadda alganami da albakar ai a can gaba Allah ce wa min albakari wal ganami harramna alaikum shuhumahuma kaga da babu katan kuma ya maimaita don haka dai abinda Allah ya haramta musu shine nau'uka irin waɗannan dabbobin da wato suke da faratu kuma yanda yatsunsu suke haɗe da juna in kana so ka ɗauki misali shine suke cewa al iblu da an-na'am da kuma albatta irin waɗannan dabbobin Allah ya haramta musu sannan kuma sai Allah ya haramta musu daga wato albakar duk da an yarda su ci shanu an yarda kuma su ci tumaki da awaki amma sai aka ce musu ba za su ci daga kitsensu ba abinda aka yarda musu su iya ci daga su shine kitsin da yake kan gadon baya da kitsen nan wanda in aka ɗauki hanji a zaka ga kitse ne yake kewaye da shi wannan kitsen da yake kewaye da hanji shi ne ake ce alhawaya jam'u hawiyya aw makhtalata bi azm ko kuma kitsen da ya zama dole wanda yake haɗe da kashi wanda ba za ka iya raba su ba wannan ne kadai amma in banda wannan duk kitsen da yake jikin nama wanda shi yafi yawan wanda kuma inda za su sayar shi yafi tsada to sai aka haranta musu shi wannan ba za su shi ba an fahimta ko Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa ya haramta musu wannan ne saboda halin da suka yi zalika jazainahum bi baghyihim sako suka yi suka yi laifi shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya haramta musu abinda wato da ya halatta musu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zaluncin su da ta'addancin su sai Allah ya haramta musu abinda da halal ne a gare su an fahimta ko zalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun Allah ya ce mu masu gaskiya ne a cikin dukkan hukuncin Allah hukuncin Allah ya tabbata da gaskiya wa tambat kalimatu rabbika sidqan wa adla ya tabbata wajen wato in ya faɗa ya faɗi gaskiya in kuma yayi hukunci yayi adalci shine ma'anan wa inna lasadiquna fima hakamna alaihim wa inna la sadiquna fima qasasna alayka min anba'ihim hukuncin da muka yi musu gaskiya ne labarin da muke baka na hukuncin shi ma gaskiya ne shine Allah ce fa in kadzabuka fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a idan suka karyata ka akan waɗannan hukunce hukunce ko su yahudawan na yanzu ko kuma su mushrikai da kake gaya musu ga iya abin da Allah ya haramta su kuma suke haramta abin da ya wuce wanda Allah ya haramta in suka karyata ka akan wannan faqul rabbukum zu rahmatin wasi'a to kace da su ubangijinku ma'abocin rahama ne wadda rahamar Allah yarwatacciya ce abinda wannan yake nufi shine idan sun karyata ka to akwai wa'idi mai tsanani akan su cewa in suka mutu akan karyata ka to fa lallai sakamakonsu shine wuta amma inda za su tuba za su canza to farabbukum zu rahmatin wasi'a ubangiji zai iya karbar tuban su kuma zai musu rahama saboda rahamar ta yalwatacciya ce ta wadaci waɗanda yanzu suka tuba kuma ta ishi waɗanda daga baya ne ma za su tuba wannan yana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki li yajidi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhibal munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim kaga ai munafikai kan asali fi darkil asfali minan nar in suka mutu amma in suka tuba to Allah zai iya yafe musu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in suka bari za a yafe musu na baya kamar yadda annabi Isa ne yake cewa ubangiji in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to ka gaya musu cewa zan iya yafe musu saboda rahamar Allah ta yalwaci kowa kuma ta ishi kowa idan har ya tuba wa rahmati wasi'at kulli shay amma ba kowa yake samu ba fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zaka wal ladina hum li rabbihim yarhabun sai waɗanda suka yi takawa sai waɗanda suka yi imani suka gyara to waɗannan kan Allah zai karbi tuban su wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin amma in kuka ci gaba to fa azabar Allah ba za a mai da hannun agogo baya ba dole sai an muku azaba sai zama siyakin magana shi ne fa'in kazzabuka idan suka karyata ka to ka gaya musu cewa akwai tanadi na narkon azaba akan duk wanda ya karyata ka idan kuma suka canza suka gaskata ka to ka gaya musu cewa ubangijinka zai musu rahama idan kuma suka doge akan karyata ka to ba su huwa anil ƙaunar mujrimin wato azabar Allah dole sai ta tabbata akan mutane masu laifi na'am سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وبنجي يتي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا waɗanda suka yi shirka za su ce ai inda Allah ya so da ba mu yi shirka ba da mu da iyayenmu wala haramna min shai kuma da ba mu haramta komai ba cikin abin da Allah ya halatta kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su ma suka karyata hatta za ku ba sana har suka dandane azabar mu kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ubangiji yace kace da su shin kuna da wani abu ne na ilimi na tabbas wanda za ku fitar da shi zuwa gare mu in tattabi'una illa dhann duk abinda kuke ginawa ba komai kuke bi ba sai dai zace-zace wanda a kansa kuke gini wa in antum illa takhrusun kuma ku ba komai kuke yi ba sai kirkirar ƙarya qul falillahi hujjatul baligha ubangiji yace kace hujja cikakkiya wadda ta isa dukkanta tana wurin Allah ne falau sha'a alhadakun ajma'in inda Allah ya so da ya shiryar da ku gaba daya bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan mutane sun haramta abubuwa da yawa a kansu wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah sun haramta abinda Allah ya azurta su da shi suna ƙirƙira ƙarya akan Allah to inda sun in aka dora musu laifin su na yin haka da aka tambaye su halumma shuhada akumul ladina yashhaduna anna Allah harrama hada a can gaba wane ne shaidanku akan Allah ya haramta wannan to sai suka kawo uzuri suka ce ai Allah ne ya so shi yasa muka haramta sannan bautar gunkin da muke yi da shirkan da muke yi ma Allah ne ya ga dama inda ba don Allah ya so ba da ba mun shirka ba shine sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wannan yana daidai da abinda Allah ya faɗa a cikin suratul nahl Allah ya ce waɗanda suke yin shirka da su rika cewa lausha Allahu ma abadna min dunihi min in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay inda Allah ya so da bamu shirka ba inda Allah ya so da bamu rika haramta abubuwa a madadin sa ba tare da ya samu ba to shine Allah ya ce irin wannan shine uzurin waɗanda suka karyata a baya kuma muka kama su da azaba akan haka wannan yana nuna mana cewa wannan shine galibi uzurin masu shirka idan suka yi shirka sai su ce ai Allah maɗaukakin sarki ne ya ga dama ya sa suka yi inda Allah bai ga dama ba da ba su yi shirkan da suka yi ba to Allah kuma da ya ce mana ka kazalika kazzaba wannan abun ashe kafirci ne mutum ya aikata laifi kuma sai ya jingina wa Allah laifin cewa Allah ne ya sa shi wannan shi kansa kafirci ne kuma ƙaryata Allah ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha duk laifi Allah baya sa a yi laifi atakuluna ala Allah ma la ta'lamu sannan Allah ce hatta ku ba sana har muka musu azaba sai ya nuna cewa ashe ba uzuri ne mutum ya aikata laifi sai ce Allah ne ya sa shi ya aikata mu gane cewa kaddara ta kasu kashi biyu akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kauniya kaddara kauniya ita take da alaka da walau sha alahadakum ajma'in inda Allah ya ga dama da kowa ya zama da duk wanda kaga ya bata man yudlilillahu fala hadiyala duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai iya shirye da shi wannan kaddarar Allah ce ta mashi'ar sa kauniya ba shar'iyya ba kaddarar Allah ce duk wanda kaga ya bata kaddarar Allah ce ya bata ba za ka ce ya fita ba daga kaddarar Allah amma Allah maɗaukakin sarki wannan ɓata da ya yin, Allah yana son ɓata ne saboda inna Allah la ya'muru bil fasha kuma wala yarda li ibadihi al kufr kafirci Allah bai yarda ba kuma baya so amma sai ga wasu suna kafirci wannan kafircin da suke yin walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu inda Allah ya ga dama da ba su isa su yi ba wannan don ya nuna maka sulta ne na ubangiji duk abin da ake a wannan duniyar sai Allah ya ga dama ake iya yi don haka kafircin da suke yin ma Allah ya ga dama ne suka iya yi in ka ce Allah bai ga dama ba suke iya kafirci ashe akwai abin da ke faruwa a cikin wannan kaunin wanda Allah yana gani kuma kamar ya fi karfinsa ba zai iya hanawa ba to Allah ya ga dama ne suka yi amma Allah baya so suke yi kun gane bambancin mashi'a shar'iyya ita ce Allah ya ga dama ne kafin kai addini kafin kai imani kafin kai sunna kafin kai sallah inda Allah bai ga dama ba da baka isa kai ba amma kuma Allah ya ga dama kuma yana so wa in tashkuru yardahu lakum Allah yana son wannan inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wallahu yuhibbu al-muttaqin wallahu yuhibbu al-muhsinin amma wancan wallahu la yuhibbu al-kafirin Allah baya son su amma suna yi ta hanyar ganin damansa ne an fahimci bambancin da haka su anan da suke cewa inda Allah bai ga dama ba da mu yi ba wannan ba uzuri bane kamar yadda magabata suke cewa yuhtajju bi qadarillahi fil masa'ib wala yuhtajju bihi fil ma'aib idan aibi ne kai abu laifi ne to ba za ka ce kaddaran Allah ne ta sani ba amma in abun mai kyau ne sai ka ce Allah ne ya taimake ni ya yarda har nayi wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah inda Allah bai ga dama ba da bakai isa kai ba Allah ne ya shirya da kai sai kai in mutum yayi laifi kuma Allah ya ga daman yayi amma Allah bai sa shi yayi ba kai kuma Allah ya ga dama kai kuma dama ya sa ka kai ai akwai bambanci tsakani wannan yana nuna sulta da kudurar Allah ne wannan kuma yana nuna sannan yana nuna adalcin Allah a ka. wannan kuma yana nuna falalar Allah ne a ka bayan ikonsa a ka. an fahimci wannan ko don haka kada mutum ya aikata laifi sai ya ce Allah ne duk laifin da mutum ya aikata sai aka mutum ya laifi sai ce inda Allah ne ya ga dama law Allahu ma fa'altu kaza kamar maganar da mai alar yake cewa ne mutum ya ce hatta ya hadiyani Allah sai Allah ya shirya da ni zan bari wannan fa innahu min alamati shiqa'i wal khudlani wa damsil basirati Allah ka mu da damsil basirati a ce mutum ya aikata laifi sai ce Allah ne Allah ne Allah Allah bai ga dama ba da bazan yi haka ba shine Umar dan Khattab aka kamo wani barawo yayi sata shaka ce me yasa kai satan nan sai ce lausha Allahu ma taraktu inda Allah bai ga dama ba wallahi da baran yi satan nan ba Allah ne ya kaddara mu shine Umar yace lausha Allahu ma qata'na yadan mu ma Allah ya ga dama ba za mu yanka hannun ko bari mu gwada mu gani aka yanka kuma sai mu ya to kaga inda a ce uzuri ne ka ce lausha Allahu ma ashrakna kenan Allah ba zai azaba wa kowa ba kenan saboda haka ba hujja bane mutum yayi kafirci ko yayi shirka ko yayi bid'a kuma ya ce inda Allah ya ga dama da bai yi hakan ba an fahimci wannan ko Allah ya ce wannan abun in tattabi'una illa zan zace zace ne kawai wanda bai da amfani wa in antum illa takhrusun ai wa in antum illa takdibuna ala Allah kadhiba shine Allah ya ce kul falillahi alhujjatul baligha kace da su hujja ta karshe ta makura duka tana wurin Allah ne falau sha ala hadakum ajma'in inda Allah ya ga dama da Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku al-imam ad ya yace ma'anan wannan shine la hujjata li ahadin asalla walakin lillahi al-hujjatu al-balighatu ala ibadihi ba wanda zai samu hujjan da zai kafa wa Allah in yaje wajen Allah sai ce ai kai ne kaso shi yasa nani amma Allah shi kuma lillahi al-hujjatu al-baligha in kai laifi kuma Allah yana da hujja akan ka cewa me yasa kai laifi an fahimci wannan ko wannan Allah ya kawo shi ne alakansa da ayoyin baya shine cewa wannan abubuwan da kuke cewa lausha Allahu da Allah ya ga dama da ba mu yi shirka ba shine Allah ya ce lillahi alhujjatul baligha Allah yana da hujja akan ku isasshiya wanda ta isa saboda Allah ya aiko manzanni kuma ba za ka shiga wuta ba sai an tambaye ka alam ya atikum nadhir ka yarda da cewa bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna kaga lillahi alhujjatul baligha Allah ya kafa hujja akan ka kenan an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin shine Allah ce falausha ala hadakum ajma'in inda Allah ya ga dama da gaba ku ya shiryar da ku kamar yadda Allah ce awalam yayi asil ladina amanu allahu yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a inda Allah ya ga dama da kowa ya zama shiryaye. to amma Allah maɗaukin sarki ya kaddara cewa huwal ladhi khalaqakum faminkum kafin, wa minkum mu'min da kafiri da mu'mini haka za su zauna saboda Allah ya riga ya halicci wutan jahannama don su shiga ya za ka yi da su wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins dole su yi kafircin su kuma dole su shiga ciki an fahimci wannan ko shi yasa Allah yake cewa inda Allah ya ga dama da duk duniya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sha'a rabbuka la ja'ala nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin wannan sabani da mutane suke kai na addini wannan ya dauki addinin musulunci wannan ya dauki kafirci wannan ya dauki sunna wannan ya dauki bid'a wannan ya dauki tauhidi wannan ya dauki shirka haka Allah ya dora mutane sunnar ta ce kauniya dole haka mutane za su zama saboda in ba a yi haka ba wuta ba za ta samu nama wuta ba ta samu abinci ba dole a samu mushrikai da za su je wuta a samu yan bid'a da za su je wuta a samu kuma muminai da yan sunna waɗanda za su je aljanna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a daidai wannan lokaci kuma nake amfani da wannan dama domin sanar da wato isowan wasu manya-manyan baƙi da suka zo suka albarkace mu a wannan majalisi namu wanda ya zama dole ambace su kuma mu saurari daga kalmomi da za su gaya mana na shiryarwa waɗanda muke fatan Allah ya amfanar da mu da su akwai Sheikh Mahmud Ibrahim Shira wanda yake ɗaya daga cikin malaman suna ne masu da'awa a wannan gari na Bauchi da kewaye ya zo ya kawo mana ziyara shi ne wanda ya fara isowa kusan ya iso ma tun kafin yi sannan sai kuma malaminmu kuma ubanmu Sheikh Saleh Suleiman Ningi wanda shine shugaban majalisar malamai ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta jihar Bauchi malami ne mai da'awa na musulunci da sunna a nan jihar Bauchi da kasa baki daya wanda uba ne yake a gare ni kuma na yi matukar farin ciki da kuma girmamawa da wannan ziyara da ya kawo mana wanda kuma dama kafin zuwansa a bana da ya fara yin tafsiri a babban masallacin juma'a na bakin kura babanmu wato a sheikh nasir abdulmuhi ya rika zuwa kowace shekara a cikin shekarun da ya anan bauchi nima kuma nakan je in ziyarce shi a gida da kuma wurin karatu a matsayinsa na uba a gare ni to shi bana ba shi ne ya zo yin tafsiri a nan bauchi ba yana jihar naija sai kuma shi Sheikh Salihu Suleiman Ningi shi yake yin tafsiri bana a Bauchi to Allah ya sa shi ma yana da hali na dattaku wanda ya sa duk da cewa mu yara ne kuma su ne amma suna bin inda muke kuma suna ganin abin da muke yi wajen karfafa mana gwiwa Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi muna masa shaida da halin dattako na shadu lahu bi zalika wallahu shahiduhu wala nuzaki ala allahi ahadan malamin mu Sheikh Mahmud Ibrahim Shira za mu baka lokaci ka zo ka gaya mana kalmomi kafin daga baya mu ba da shi kuma malaminmu ubanmu uban Salihu Suleiman Ningi dukkan su Allah ubangiji datar da harshen su kuma Allah ya amfanar da mu da abin da za su gaya mana